kowane ɗan adam yana da buri a rayuwa kowane buri kuma yakan haɗu da ɗaya daga cikin sakamako biyu a duniya yiwuwa ko rashin yiwuwa na sa raina cewa duk inda labari na ya kai a nan zan samu cikar buri na. ba dan ina da yaƙinin ƙarshen shi zai yi kyau ba sai dai don na yarda cewa fata na gari lamiri ne sai dai a labari na an samu akasin haka yayin da wata mummunar ƙaddara ta faɗa kaina. Ha, wani wani irin abu ne da Allah, kuna ta wani matsa mana da Allah, ɗan shaye-shaye kawai, da Allah ku matsa na wuce. Kan ƙara ganin ka fujo nan, ji na faɗa maka. Alhaji, ka san shi fa ɗan shaye-shaye kowane lokaci fa baya ganin ya yi laifi ba. Kai da Allah ba ta mu da gani da Allah, duk ba kun ka saka shi wannan hanyar ba? Ka bace mun da gani ko kira sanda su kama ka. alhaji lagwaye shi ne yaranka ni ba yaranka ba ne kai shamsu in ka taba shi kai ma za ka bi shi alhaji da allah ka yaƙuri da allah ka yaƙuri ta gari matsayin da ka kawo a shasha ya kai ƙarshe na kan sai da komai naka kama da kan kayan da kake sawa takalma wayarka jitan da kake kaɗawa keken da kake hawa har ya kai karshe da mutuncin ka yau wannan mataki ya sa dole haƙura da kai kafin kashe da abotan da ke tsakaninmu ka haƙuri shamsu kar ka guje ni a lokacin da kowa ya bar yanzu ne nake da buƙatar ka yaya zan yi maka ka sake bani dawa. wata dama zan baka damar ka zage ni yayin da ka tambayar kuɗi za ka sai kayan sha sha ban baka ba ka san duk duniya kai kaɗai kake iya fahimtar halin da nake ciki kuma tafiya ta da kai ta zo ƙarshe da ni da kada kai dole na haƙura da kai mahaifi na samu labarin abin da faru a studio ya ce kai na kuskure ƙara gani na da kai kai haƙuri ba zan iya bijire ma umarnin iyayena ba kika kama ni kika kama ni soyayya malalaci ba a bayar gauna tafi daɗewa na duwa manta da ni alkawarin mananan ba mu ba ko da wata rana <laughs> nasir haba nasir da sassafen nan za ka shi mutane da wake-wake kar ka manta ba mu kaɗai ne a cikin unguwan nan ba ki haƙuri mamajin mai ba zan ƙara ba ƙara ba hakuri zaka bani bani denawa za ka yi kuma ka kiyaye gaba ni wallahi gaskiya mhm ci gaba ina jin ka a ni ba komai nace ma gaskiya waƙar nan ta yi daɗi za a yi bala'i da ita ka bari tukunna sai an shiga studio a nan bala'in yake aiko muna nan muna jira yaya nasir kwarai kuwa <laughs> sale ya duguja jami haka kamayya kwalbar me naga kuke boyewa a bayan ku magani ne kowa ya san magani ne amma aikin da ya kamata ya muku ba shi yake muku ba dan Allah ku daina ba kyau bai kamata kai da Allah Nasir ba na son harkar shiga da sa ido a nan wajen da Allah ba sa ido bane gyara kayan ka kuma ya kamata ku kiyaye haka ko dan mutuncin ku da kuma lafiyar ku sale ku daina kaji mun gode kai dai ka gode ku saurara ku ji alaikum alaikum salam shamsu bakar ya alhamdulillah Oh, Hankali. Ban ji ka safi. Na bar ki ne ki dan huta saboda na san an jima muna tare. Ko? Wato ka bar ni cikin tunani. A'a, yanzu ɗin ma da za ki ɗan bari sai da zuwa an jima. Shikenan sai an jima. <laughs> Kai kan kai sha'a. Ai ina tabbatar ma da ni ne muka yi haka da DJ da yau akwai rigima. ka ce an jima akwai chapter kenan idan muka makara <laughs> makara a al'amarin DJ muna yi kowa da kowa barka da zuwa muna yi kowa da kowa lale wata ta ma gurin nan Allah ya riga ya kara so da ita tana yi kowa fatan alheri kowa ba ce ce DJ yau ranar ta ci kuma ranar zagayowa haihuwar ta ne ta yi kowa fatan alheri ku tafa mata da Allah akwai babban babanmu wanda ya tattaki har zuwa gurin nan domin ya taya ta nuna farin ciki wanda ya tanadi ba ta musamman ba kuma ba ne face shamsuddin da ana fi masa babban tafi Allah sarki rabbana da shi rabbana yar makaranta mai kyau ga kula da san tsarin ta yayi daban da na sauran mata kunje ne a iya fahimta ta ga ta ba tare na yi godiya salin ki kwarai tun da kin zaɓe ne za na sauki zan mai share hawaye na yi koka ne abin farin ciki ranar auren mana da ke bare ne kalmata so gare ki na furta musamman so ki saura da ke soyayya ba ta fashe a karshen ki zan komai dije ke har da fashe don Allah ta ho saurare na karkice ki yi fashe ki kama hannawa da saurar kice mini zoben ban so amshi ranar farin ciki na gungun mata kaɗai zan nuna shi domin ta kasance tana ta na ranar ta kuma gashi not talking. mun gode fa a ah, ba matsala na gode happy birthday next time <laughs> na ma ɗauka ba zan ki zo ba ni ma ramawa ne rama mi har ka manta wallahi na au hmm. wayar da ban yi miki ba wannan shine laifin <laughs> to ai mun afuwa don kin sani a damuwa <laughs> na yafe maka ah masu birthday na'am mm. a dai yi min afuwa ni ya kamata in tafi kaga da aka ce climate is the statistic of weather over long period of time under shi akwai humidity akwai atmospheric pressure atlantic ocean Ni wai ni wai rubuce-rubuce me kuke yi ni haka? Wallahi mamajin mai assignment din su nake dan taya su. Na dai fahimci kun ba boko gaskiya. Yana da muhimmanci. ya yi kyau sai a yi ta ta yi yau banda abin kuma gobe fa in sun je makaranta fa ko su ma za a yi domin babu kuɗin biya me nake ji haka gaskiya ne idan muka je makaranta gobe babu kuɗi dawowa gida za mu to me yasa baku faɗa mun ba yayi nasiru har da kake akan yayi yawa ne kai hafizu rufe mun baki to an yi magana sai ku ce yana muku wahala yana muku wahala wace wahala nake muku alaikum salam ci haƙuri mama Jummai. wataƙila abin da hafiz ya faɗa ta ɓata miki rai ɗan ciki na ba zai taɓa ɓata min rai ba na dai gargaɗe shi ne akan irin kalaman da yake so ya furta daidai ne don kin dakatar da shi amma a tunanina da ni da su duk ɗaya muke a ki. a'a ɗan kishiyata ba zai taɓa zama daidai da ɗan da na tsuguna na haifa a cikina ba haka ne ko ma dai menene ƙannena ne su saboda mahaifina ɗaya da su don na ga cewa sun samu duk wata gata daga gare ni shi ya sa na haƙura da karatuna bayan na kammala sakandare. Gyara kalamanka Nasir. baka bar makaranta domin amfanin ka ba ƙarya kake yi ka dai bar karatu ne domin ka amfani kanka da kanka kawai koma dai menene ƙannena ne su saboda tun bayar da rasuwar mahaifinmu na san cewa ba su da wani gata da ya wuce ni ni kuma na ci alwashin cewa sai na ba su duk wata gudunmawa da suke bukata don na inganta rayuwarsu Salim. Barka da hanya. Barka Dama na zo maka godiya ne da yanayin yadda kake ba mu fulawa. Gaskiya ba abin da muke mun ce mun gode. Wannan ba wani abu ne don mun ce mu ci kanmu da shawarwari. Gaskiya ne. Amma kuma da Allah ka yi haƙuri da yanayin yadda dubuja yake maka magana. Allah ka yi haƙuri. Kada ka damu. Shi ma addu'a nake mishi. Allah ya shirye shi. Ba. Ya wancan ɗawan ɗan tsurkunce me yake ce ma haba duguja ya ga ka ringa ce me ya ɗan tsurku haba bayan maganar da yake faɗa akan mu gaskiya ne kuma kai ka kowa sani ba yana magana akan lafiyar mu ne haba duguja ba wani gaskiya idan Allah can dariya yake mana in dai shaye-shaye kaddaran mutunci. wallahi in Allah ya yadda sai ya yi Allah baya ɗora wa bawa abin da ya ƙarfinsa. za ya maka kalla min ka ce min wani kaddara da Allah malam sai ka bata min rai da Allah ina za mu samu kayan caji shine ni tambaya ta yanzu kawai sai dai mu je tudun ojo Nasiru wai me yake damun kaka? Wallahi kuɗin makarantar na ne ba su biya ba kuma gobe za a kore su. Akan wannan shi ne kake damun kanka? Me yasa ba zan damu ba? Tunda ba ni da shi ya zan yi. <laughs> Karka damu Nasir. Idan ina da shi kana da shi. Na gode Shamsu. Allah ya bar zumunci. Amin shi. yanzu baka cire wannan bacin ran a ran naka ba? shi yasa na zo na tattauna da ki ko hakan zai sa na samu natsuwa ina da yaƙinin muddin muka haɗa ido biyu tare wannan Mawai na wuni, lafiya. Godiya nake. Tsakanina da kai babu godiya. Matsala tsakaninka da babu Jummai ba yau aka fara ta ba. damuwan ba shi ne mafi alkhairi ba haƙuri za ka ci gaba da komai mai wucewa ne gaskiya ne wannan dubu talatin ne in kun je makaranta ba wasu kuɗi in gode Allah saka da alkhairi ba komai ka abincin ka yana kicin an gama domin ka ci na ƙoshi idan an samu almajirai a basu ka yi haƙuri ka ci abinci na fi gaya muku ba zan ci ba baka koshi ba gaskiya ni na san bacin rai ne sa kai ce haka kai hakuri ka daure ka ci abincin nan kai hakuri ba bata kyauta maka ba akan abin da ta faɗa amma mun san irin ƙaunar da kake nuna mana da ba dan kai fa da karatun mu ya riga ya tsaya su kuma iyaye ba a faɗa fushi da su ko ai faɗa da su kokari ake a ga an kyautata musu saboda a rabu da su lafiya kai hakuri ka daure haka ne sai yanzu na tabbatar da cewa kun girma don na ji hankali da natsuwa a maganganunku kada ku damu kannina zan ci abinci kuma Allah ya bar zumunci ya kamata ka ɗan yi murmushi mana. Ah, sai dai in ƙara eh. <laughs> Yanda yake ƙaunar 'yan uwansa yana ɗaya daga cikin abin da yasa nake tausaya masa ni ma na lura kullum yana zancen su <laughs> in kika yi aure zaki reno kenan <laughs> Kuma in so su fiye da yadda yake son su ba? Su ummi masoya kenan. <laughs> Kai. In dai soyayyar nasu ce, akwai ta nan. Ɗan halar. Halar? Da Allah, da gaske? Mhm. <laughs> na shammace ku sosai ma sake dawowa ne don ki tabbatar na warware saɓanin yadda muka rabu jiya ka kyauta ai kaga bara na bar ku amma na fito ne na da kai nasu <laughs> gaskiya ne kin kyauta kyautatawa mai ɗimbin yawa a gare ka Allah ya sa alƙawarin mai ɗauri kana kokonto ne Can san rayuwa kar ki manta da ni wata muddin har idan ina numfashi to mu yana nan kika kama na tun farko soyayya da irin ki akwai daɗi na leko ko na yi fushi da na ga fuskar ki a dole zan saka na yi shiri gidan ku zan tura dole na haufi akan soyayyar ki za a manta ki mm, kace zan fada kogi in kamo makifi hazoci ya ke ce kin kai min na dafifi madarar soyayya kin gaban cikin marfi na sha na kurbi na wuce masu yin taufi Okay, so bari in duba da Allah, in na duba then I'll get back to you. Oga barka. Yawa na siya. Ya magana wa nan ka gama mixing din? Eh yanzu nake kokarin karasa su. Na san zuwa an jima za su zama. Okay. Okay, to da Allah kai sauri ba time da Allah mutane suna ta damuna. Shamsu da Allah in ya hada ku ya baka hoƙin ka hada da naka na gurin sai kai bonin asiri ka kama ina office. Okay, sir. shi <laughs> kai fata yana gina irin aure lafiya ne na gan ku kaka to ko mu koma ne a'a ni ban ce ba kawai dai tambaya nake saboda naga kun yi mana bazata eh daga alfen stars muka fito shine muka ce bari mu leko tunda kusa yake da nan gaskiya mun ji daɗin ziyarar nan ta taku ta bazata yanzu dai ku zauna kuma me za a kawo muku a'a ba abin da za a kawo mana don a hanya miki Hawa je kan mu haka da kuma to ai gaskiya ta gaya maka mun ji fa da fitowa kuma lokacin shigan mu gida ya kusa mun kusan kurewa to mu raka ko mu je Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Abba Me kika je yi a Kabuga? Alfensto muka je ni da DJ. Alfensto? Eh. To me kuka tsaya yi akan hanya da ke da wannan yaron da ya saba zuwa gurinki? wannan ba shi daga cikin tarbiyyar da ni da mahaifiyarki muka baki ki sani ƙwariya ta gari tana ragaya Hello, Ummi? Na'am, Nasir. Lafiya na jiki haka? Eh, ina son ganin ka ne. Wani abu aka yi miki? A'a, kawai ina son in ganka. Idan mun haɗu zan gaya maka koma menene. Oke to, na zo gidanku gobe kenan. A'a. Ba a mu ba kuma ba a studiyon ku ba. To shi ke, mu haɗa da ke a dausayi, misalin ƙarfe goma sha ɗaya na safe. To Allah ya kai mu. ƙarya bane ina son ki ummi kuma ina ji a jikina cewa ba zan iya rayuwa ba in ba tare da ke ba amma a halin da nake ciki yanzu ban shirya aure ba amma ina ganin ya kamata mu ba sa dama tunda wannan ce kaɗai damar da muke da haka ne ummi amma fa kin san yadda iyaye suke musamman akan 'ya'yansu mata ina san mahaifina mahaifina mai sauƙin kai ne shikenan zan sanar da su ku je lallai yarinyar nan ta samu tarbiyya mai kyau da kuma kamala dalilin da ya sa na damu kenan mm. domin ina yawan ganin su da dan wajen ku kuma ka'ida shine da sai a zo mu zauna tsakanin mu magabatansu to me za ka ce game da ɗan wajen naku wato malam babu uban da ba zai so a ce wannan yarinya ta zama sirikarsa ba sai wanda bai samu ba kamar yarinyar na ta samu tarbiyya ta samu kamala za ka so a ce ta zama sirikarka amma sai dai mu yaranmu ba yanzu ba magana aure ne kake nufi da wannan saboda ba shi da kyakkyawan shiri game da magana wannan auren to ni dan sa ido amma in har muddin wani ya fito ba ku shirya ba to ni aurar da 'yata zan yi domin ka san yadda rayuwa take yau ya zo mana da fitintanu iri-iri dole ne mutum ya taka tsantsan ya killace nashi wato maganar taka kana da gaskiya za mu yi haƙuri in Allah ya sa rabansa ce za a yi da shi in kaga ba a yi da shi ba ba rabansa ba ce sai haƙuri to ni yanzu in ne magana zafi na za a gani amma in ban da shashanci da hauka da ɗirin gigima da ɗaya bawa kai yaya za a yi nasir mutumin da bai ƙoshi ba a ce zai ɗauko magana aure ba fa laifi ba ne don ya nemo magana aure ai hakan yana nuna cewa shi yaro ne mai natsuwa kuma cikakken mutum to kenan. yanzu ya ɗauko magana auren naji ina kuɗin yin auren ko ku a yarinya za a ka masa ita a lulluɓo mata kai kawai a ka masa ita a cikin gida saboda soyayya ai auren ba ca aka za a yi shi yanzu yanzu ba kuma sai ko kuma an an jima ba an ba shi dama ne ya shirya tunda manya sun shigo ciki kuma wannan ya rage nasa haka ne baba zan yi iya bakin ƙoƙarina kuma na gode Allah ya saka da alheri Allah ya bar zumunci Nasir ai ba sai kayi min godiya ba wannan amana ce nake saukiya ta babban amini na wato mahaifinka kafin ya ya dora min wannan nauyi duk abin da ne maka niyan sauke nauyi nake yi ka kwantar da hankalinka Nasir shine abin da na sauka ta yanzu amma ya za a yi kwantar da hankalina saboda ni saboda hankali na a tashe ki kin faji abin da mahaifin ke ci idan ya samu wani za a aurar da ki to wani idan ya zo ba ni ma sai an bani dama an ji tawa ba ni dai hankali na ba a kwance yake ba sir dan Allah ka kwantar da hankalinka insha Allah ku babu abin da zai faru bari in zo in tafi na ji zan kwantar da hankali na amma abin da nake tsoro shine kar a zo a raba ni da abin da na daɗe ina tattali kuma nake son na rayu da ita ka kwantar da hankalinka hakan ma ba zai faru ba zan je gida kar a fara nema na ta ji mana in ji me ina nufin ina son magana da ke sai ka min magana cikin mutunci tun da ni yar mutunci ce ai mutuncin naki shi na gani shi sa nake so ne magana da ke to ina jin ka shigo cikin motar mu da ina ganin zamu fi jin daɗin tattaunawa ko oh Allah daga ganin sarkin fawa sai miya ke zaki to wannan ba irin wa'ancan bace ba ke kowace gauta fa jaci. ce sai dai in bata sha rana ba to wannan a inuwa aka daine ta don haka ba za ta taɓa zama ja ba son. Mommy, na yi gamo. Gamo fa ka ce mai son. Wani irin gamo kuwa akan nan? Na gamu da yarinyar da zan aura. Fara kyakkyawa mai hankali. Alhamdulillah, Allah na gode maka. Yau Ismail ne ya zo min da zancen aure. Kai Allah na gode maka alhamdulillah. Yanzu kawai ki sanar da dat a fara shirye-shirye don bana son abin ya dade. wanda labari nake ji mai daɗi haka a gidan nan ashe dai kana jin mu ƙwarai da gaske isma'il ne ya zo min da zancen aure isma'il wannan wacce yarinya ce haka sunanta ummi a hausawa take sunan mahaifinta ibrahim kalla an gama lafiya ne ya gaji mama ulu to ka je ka ce yana zuwa ya ayyuhal lazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maktan inda Allah an taqulu ma la salamu alaikum wa alaikum salam mala ana sallama da kai a waje wa yake sallama wallahi ban sani ba amma wani yaro ne shigo ya ce ana sallama da kai a waje to shikenan ina tawowa Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Sunana Alhaji Haruna, ɗan kwangila ne ni. Yawwa. Ina so ne za mu ɗan tattauna wata magana da kai. Wa, da ni? Ƙwarai da gaske. Wannan shi ne dalilin da ya sanya muka zo, mu gabatar da kanmu domin a yi abin da ya dace. Haka, haka na lokacin abu in ya zo a yi shi wannan gaskiya ne waɗannan akwatuna kayan na gani ina so ne a cikin su. kuma idan har allah ya nufa an yi da mu kama daga kayayyakin ɗaki da dukkanin abin da za a yi shagulgulan biki ni alhaji haruna na ɗauki alhaji ban sani ba ko malam yana da account number eh to ina da shi amma na daɗe ban sa wani abu a ciki ba ba komai inda yana kan ne zai zai yi akwai naira miliyan biyu da nake so in sa in tura maka a ciki saboda duk da abubuwan da aka ɗauke na kai ma ba za ka rasa in kunji kunji a gida ba eh. ba kuma insha Allah ai mu ke da godiya mu da muka zo da buƙatar mu muka yi sallama aka saurare mu har aka amsa bukatar mu ai mu ya fi cancanta da mu maka godiya Hello, Ummi. Nasir. Saurara ki ji. Me faru ne ki magana mana? Zuciya da roniya ciki. me ya faru ne ummi ga, ki kwantar da hankalinki ki man bayani kin ji idan kaddara ta nuna cewa labarin zuciya biyu ƙaitacce ne dole ne a rabu ko da da mutumin da kake tunanin cewa za ka ƙare ƙarshen rayuwarka da shi ne ban gane me kike nufi ba nasir kaddara ta faɗo kan mahaifina ya miji. ki kuma ta wannan hanyar zaki amfani domin rama zoliyar da na yi miki ashe har za ka iya kallon ƙwayan ido na ka kasa gane gaskiyan abin da yake damuna amma ke kika gaya min cewa mahaifinki ba zai yanke hukunci ba ba tare da shawara da ke akan ra'ayinki ba sai kuma aka samu akasin haka yaya zan yi nasir sai ki gaya mishi cewa ni shi ke so zaɓin da ya miki ba shi kike so ba ko kuma idan ba za ki iya ba ni da ke mu je mu gaya mishi cewa ni kike so ko kuma a'a dakata nasir abin da zai yi shi ake yi kai ma ka san ba zan iya zuwa in samu mahaifina in gaya masa haka ba amma za ki iya kallon idan masoyinki ki gaya mara haka matsayin masoyi da mahaifi daban yake nasu kai ma ka san ba daidai ba ne 'ya'ya su dinga jayayya da iyayensu akan abin da zuciyarsu take so idan kuma son zuciyar nan nasu zai ceto wani daga hallaka ba kada mai jayayya da kai nasu ka yi haƙuri la ha illallah muhammadu sallallahu lafiya ta shigo gida tana kuka kato da kai kaga gardi na kuka Wai me ke damun ka ne ka shigo kana ta kuka? Ba na buƙatar ganin kowa. Kai haƙuri ka gaya mana. Fita mana! Kaftan na ce! samsam ba zai moru ba za ka ba shi za ka ba kura wannan guda uku kakkamanta ba in ka je za ka ba shi a mai ba ka san wa za ka ba mai dila za ka yi su na ga mutumin naka yau kamar kuka yake yi me yasa ka ce haka ba ganin fuskarsa duk ta yi jirwaye kamar mai kuka ni wallahi yana zuwa ma tausayi ya ban wallahi me abin tausayi ga wannan aba da gija mutumin da yake wa rayuwar mu ya kamata yadda na gani shi a yanayin nan tausaya ne ka san damuwa ne ga Allah mutumin da yake mana dariya duk kasan ya asarar kuɗin da yake kaina back to business kaddara ta faɗo kan mahaifina ya yi miji. Amma ke kika gaya min cewa mahaifinki ba zai yanke hukunci ba tare da shawara da ke aka ka Ki kuma aka samu akasin haka yaya zan yi nasa. Sai ki gaya masa cewa ni kike. Abin da zai yi shi ake kai ma ka san ba zan iya zuwa a samu mahaifina in gaya masa haka ba. Amma za ki iya kallon irin masoyi ki gaya mana. Matsayin masoyi da mahaifi ban yake nan. Kai ma ka san ba daidai ba ne a yi asirin da jariya da iyayensu akan abin da zuciyarsu take. Idan kuma son zuciyar nan zai ceto wani da halaka. Kada mai jariya gaskiya da haƙuri me ke damunka ne me ke faruwa ne na shiga uku shamsu ka taimaka mu ba zan iya rayuwa babu ita ba ka samu yake so kai kwantar da hankalinka kai haƙuri je ka samu guri ka natsu waje ka sha iska bayan ƙarasa aiki kai haƙuri Idan ƙaddara ta nuna cewa labarin zuciya biyu takaitacce ne, dole ne a rabu. Ya kai Nasir me yake damun ka ne? Wallahi ina cikin damuwa ne, ga tunani, ga ɓacin kuma na kasa yin bacci. Allah sarki gaskiya abin ya ma yawa, ga rashin bacci, ga kuma tunani. Wallahi kuwa. da kuma za ka samu baccin da tunanin nan gaba ɗaya ƙwarewa to ai baccin me na kasa yi ina da abin da zai sa ka bacci ka tabbata a kwantar da hankalinka ni ne fa a yanar gaya ma kaga wannan gaba ɗaya za ka shanye shi ne nasir haba nasir nasir kai nawa ne ka san ba na son abin da zai dinga tayama da hankali har ka kasa bacci kaga wannan shi zai saka kai bacci har tunani gaba ɗaya kowanne in shanye gaba ɗaya gaba ɗaya za ka shanye kakka rage ko kaɗan kai shi gaba daya yawwa kakka sauke subhanallah ya shamsu mun ne shi bayin lafiya ne kai shi asibiti aka mishi allurar bacci zai farka yanzu ba saboda an mishi allurar bacci saboda haka kai da rabi sai kun sa ido a kansa shi ki ne ya shamsu godiya muke sannan idan mama ta dawo a gaya mata cewa yana da buƙatar abinci mai kyau idan ya farka ga wannan kuda za ku buƙaci kashe wani abu godiya muke ya shamsu a gaida gidan taurewa zaki ki mishi waya ba mamakin ya saurari abin da za ki gaya mishi. Da kin bar ni kawai. Haba ummi. Ashe duk sanda kike mishi na banza ne? Ba za ki iya kiransa ki gaya masa kalaman da zai kwantar mishi da hankali ba? Tun da na yau mahaifina alkawarin idan ya bar ni na ga Nasir na ƙarshe, na gaya masa matsalata. Ba zan sake magana da shi ba. sai in sake koma in magana da shi ceto rayuwar shi fa zaki daga halaka ni kuma in jefa tawa rayuwa a halaka ko dj idan har ne magana da nasir to taban da yake cikin zuciyata zai dawo sabon ciwo ka haƙuri kwantar da hankalinka ka taimaka mu ina son na ƙara jin muryar ta koda su ɗaya kwantar da hankalinka kai haƙuri hello dj me faru ta ce ba za ta yi magana da kai ba Nasir da Nasiru ne bai da lafiya. ya huta mana. Da aka Ya ka ji cajin jiya? Na ji daɗin magani. Amma yanzu damuwa ta fara dawowa. A tunda damuwa ta fara dawowa to ai sai ka ƙara caji. Sai eh, ta tafi. Da zan ji daɗi kuwa. To ka ban cittan mana. a yi caji za ka kara gaba ɗayan kara magani sai na gani yau har da kwaya nake da shi a ban cittar ni ma yaba ba kyauta nake siyowa ba to nawa ne dubu uku ne cak dubu uku ba haba dubu ja dubu uku ai da yawa a dubu uku sai ka rike ka ni ma rike magani na kawo gashi na yau har da kwaya idan ka ji caji ya yi caji to tomorrow ɗin kawai ka gane ai jini alkawarin muna nan ba mu ba saɓani ko ta wuce rana karka manta da ni alkawarin muna nan ba mu ba saɓani ko ta wuce rana karka manta da ni alkawarin muna abin ya fi haka. A ya